Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin gwani sannan masu mu a ghana za su iya samun a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a da yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu haro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Laraba 30 ga watan Mayu shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai soro ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. 'Yan sanda a babban birnin Ukraine sun ce an harbe aka kashe wani ɗan jaridan ƙasar Rasha har lahira. ma'aikatan sojin isra'ila ta ce jiragen ta da kuma na masu saukar ungulu sun kai wasu sabbin farmaki akan kungiyar hamas kana wasu 'yan sandan afghanistan sun mutu a cikin wani hari da aka kai a helkwatan ma'aikatan harkokin cikin gidan kasar a birnin kabul a yau laraba to kanin labaran duniya kenan A Najeriya shugaban kwamitin harkokin cikin gida na majalisar wakilai ya canza sheka ko menene dalili? don apc na gani ba su da shida na demokaradiyya ana kama kariya duk abubuwan da yake yi sai wanda su dama su suke da su ko wannan congress zabda da suka yi ya nuna tun tarihin pdp ba taba samun kamar kariya ba A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Izalatul Bid'a ce ta yi kira ga mutane kan bin shugabanni. Su yi da'a wa shugabanci. su ba shugabannin su haɗin kai kada su yi musu tawaye za kuma ku ji halin da jama'ar garin obodi da ke jihar anambra ke ciki biyo bayan harurruka da 'yan bindiga ke ta kaiwa a yankin daga nan kuma ladan ibrahim ayawa zai shigo mana da shirinsa na himma ba ta garago muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel amma duk wannan sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. 'Yan sanda a babban birnin Ukraine ki sun ce an kashe an harbe aka kashe wani ɗan jaridan ƙasar Rasha Akade Babshenko wanda ya arce daga kasarsa akan abin da ya kira tsangwamar siyasa har lahira. Kisar da Firaministan Ukraine ya zargi Moscow da aikatawa. an harbi babshenko ne a bayansa a kofar gidan da yake zaune a ki a ranar talata bayan da ya dawo daga cefanin kayan abincinsa a cewar hukumomin ukraine abokan aikin ɗan jarida mai shekaru 41 da haihuwa sun bayyana kaduwarsu ga mutuwarsa kuma hakan ya ƙara tankiya tsakanin rasha da ukraine wanda alakar su ta riga ta yi tsami sakamakon kwace yankin crimea da rasha ta yi da kuma marawa 'yan bindigar 'yan aware baya a cikin wani mummunar yaƙi a gabashin ukraine a wani sako da ya aiki a shafinsa na facebook jim kaɗan bayan labarin mutuwar babshenko prime minister ukraine volodymyr horseman ya ce ya yi imanin gwamnatin rasha ba za ta yafe masa akan son gaskiyarsa da kuma matsayinsa na neman adalci ba amma a can moscow kuwa kwamitin binciken rasha na nisanta kan na nisanta fadar kremlin da wannan kisan yana mai cewa ya kaddamar da bincikensa akan mutuwar babshenko ma'aikatar sojan isra'ila ta ce jiragen yakinta da jiragenta masu saukar ungulu sun kai wasu sabbin farmaki ta sama akan kungiyar hamas a cikin daren jiya a zirin gaza yayin da jiragenta mara matuka da ke tare makamai masu linzami suka gano wasu makamai da aka harbo daga yankin falasɗinawa dakarun tsaron isra'ila sun ce farmakin yana auna wurin kera rokoki da harsashai da kuma tungar sojoji da inda ake horar da su bangarorin biyu sun buɗe wa juna wuta tare da kai farmaki a jiya talata a cikin wani rikici mafi girma tun bayan yakin kwanaki hamsin da suka taɓa yi a cikin shekarar 2014 الحقيقة مرت أيام صعبة بالذات على غزة والقدس والضفة الغربية وسببها هو الاحتلال الإسرائيلي شغبان فلسطينو محمود ya ce matsanancin lokaci ya wuce a yammacin kogin jordan da birnin kudus musamman ma da kuma zirin gaza hare-hare da isra'ila ta kaddamar a yau sun yi tsanani a kan zirin gaza tare da rokoki da kuma jiragen sama waɗannan hare-haren ba na zaman lafiya ba ne ko da yake mu muna son zaman lafiya kuma muna kira ga zaman lafiyar dakarun isra'ila sun kashe akalla falasɗinawa 115 tun ƙarshen watan maris lamarin da ya janyo sukan lamiri ga yin amfani da ƙarfin soji isra'ila tana zargin ƙungiyar mayakan hamas da takalar tashin hankali ta kuma ce ta maida martani ne don kare iyakarta amurka ta kira taron gaggawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin tattaunawa akan sabbin hare-hare akan isra'ila a zirin gaza ana sa ran kwamitin zai zama a yau laraba wasu 'yan sandan afghanistan sun mutu a cikin wani harin da aka kai a shalkwatan ma'aikatan harkokin cikin gida a babban birnin kasar kabul a yau laraba harin ya fara ne a lokacin da wata mota dauke da bam ta tada kanta a shingin binciken jami'an tsaro a wajen ma'aikatar cikin gidan nan ne wasu mahara dauke da makamai suka mamaye kofar ginin kuma suka shiga cikin babban harabar ginin inda suka haɗu da jami'an tsaro da suka maida martani a kansu mai magana da yawo ma'aikatar cikin gidan najib danish ya ce mutane biyar sun ji rauni a cikin wannan harin sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin a yau laraba ƙungiyar taliban ta lashe takobin kare ƙaimi a hare-hare da take kaiwa kabul a matsayin wani bangare na mummunar hare-haren da ta saba kaiwa a kowace shekara akan gwamnatin mai samun goyon bayan amurka ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Malaysia ya ce za a ci gaba da binciken jirgin sama samfurin kasar mai lambar MH370 wanda ya ɓace da zara an samu wani ƙarin shaidu a kan yiwuwar gane inda jirgin yake. binciken jirgin na baya-bayan nan ya kare ne a jiya talata bayan da wani kamfanin amurka mai bincike a kan teku infinity ocean ya sanar da kammala bincikensa na watanni uku don gano jirgin a wani wuri mai faɗi kilomita 112 a kan teku firaministan malaysia mahathir muhammad ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa mun kai inda ba za mu ci gaba da binciken abin da ganinsa zai mana wahala ba. wannan babban abin al'ajabi da ya taɓa faruwa a tarihin zirga-zirgar jiragen sama a duniya ya fara ne a ranar 8 ga watan maris shekarar 2014 lokacin da jirgin kira boyin 777 ya ɓace a shekarar 2014 dauke da fasinjoji 239 a kan hanyarsa daga kuala lumpur zuwa beijing gwamnatocin australia da malaysia da kuma china sun dakatar da binciken da suke yi a hukumance bayan sun tantance wani wuri mai faɗin kilomita 119,139 a kan tekun indian ocean a kan kuɗi da ya kai sama da miliyan 150 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shugaban kwamitin harkokin cikin gida na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Adam Jagaba mai wakiltar mazaɓar Kaciya da Kagarku na jihar Kaduna ya sake shiga daga jam'iyyar APC ya sake komawa jam'iyyar PDP inda ya fito. A cikin hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ya bayyana dalilinsa na komawa PDP. malama da na PDP ne na zaci pdp jam'iyya ce da ne hakin talakawa mai ba ta san akidan demokradiyya ba ya sa sai na koma apc amma da na koma apc ashe ta na guci na guci abin da na tunanin wahala ne na gara shiga kan azaba don apc na gani ba su da kida na demokaradiyya ana kama karya duk abubuwan da yake yi sai wanda su dama su suke da su ko wannan congress zabta da suka yi ya nuna tun tarihin cibiyar ba taba samun nan kamar karya ba an zo yadda ake mutane na an bari fulani sun ji suna ta kashe mutane na mun kuka mun kuka kuka sun ko ko kula ciyar kaduna ko in kula ciyar um, uh, ta gwamnati ta tsaraya ko in kula to mutane na ba za su zo suna kuka ni in zo na in nuna ina jin daɗi ba ba za a zo na kashe man mutane na ba mutane suna hawaye ne in zo na wani na shan shan jari cin na man kaci yana jin daɗi yana cikin gwamnati ba ba zai yi ba yana cikin abubuwa na ce ba zai yi ba ba kuma ba kula da mutane na ba su da arziki ba ba cikin mai mutane arziki ba ba ma da shafin mutane kudin suka da kan mutane ne ba. Ya wato mutanen kan da kai ambata da ka ce ka koma jam'iyyar PDP sabili da su da yawansu ne ka koma jam'iyyar APC daɗin ko kuma ta yaya yanzu ta zama jam'iyyar mutanen ka tun da dama wannan jam'iyyar ka kake. Ai ba za ku ne da ni na tsaya firamare na zabe muna yanayin da suka yi kama karya. na na ya canza lokacin sun ci a abin ya sa na kuma apc yana apc sun kawo talla sun ce yanzu a sun ci pdp demokradiyya ina same su za a nan babu kama gari ba komi ashe wani ɗin tana ne na kudu sai na tsada na shiga wuta. Yan eh, wato akwai wanda suke bayyana cewa ka sake komawa jam'iyyar PDP ne sabili da rashin jituwa da ke tsakanin ku da kusoshin jam'iyyar apc ko kuma akwai abin da kai da ya sa aka dakatar da kai dalili kenan da ya sa ka sake komawa pdp ai abin da ke ya ke faruwa malama a gairin ina zaman zaman lafiya sai kawai an zo an rubuta wasika wata apc sun zo wasu rubuta man wasika an dakatar da ni a jami'a apc sai man sha allahu wato miliyan bature ke ce index suspension eh. a lokacin zabe kamar su wata shekara na zabe yan zaka da da musamman sha Allah babu dalili ba kira ni an zauna ba su ci ba ni daga baki na ba daga kawo zargi ga baki da wani zaka da ga baki da sai man sha Allah eh amma ba ya sa eh babban dalili na daka na cin musu kace babu gaira ba dalili amma ba za a dakatar da kai kawai su baka wasiƙa su ce mun dakatar da kai ba ba tare da bayyana dalilan da yasa suka dakatar da kai ba a cikin wannan wasiƙa. Bisa ga ga dokokin APC kundin tsarin da ka faɗi APC idan mutum ya laifi a ward ne za a duba ward bani na na ward su za su duba na da mutum kun sun zo na dakatarwa ne su ne su dakatar. amma wannan an sa wai ward su kori ne ward sun ci ya ba da na nishi aka kira a gabanin ward an kai su ciya ta kaduna ofis a ofishin daga jiya an sa su duk wakili ko kuma esco ko shugaban party na wannan ward da bai sa hannu na kori da jam'iyya ba ya ci cire su a labari. Yawa to. Aka tura su suka sun sun ci an kori. ni kuma kuma ya ce shi da dama na yadda kallon mangoro da kuɗi kuɗa. To madalla sai kuma jamhuriyar Nijar inda kungiyar Izalatul Bid'a mai cibiya a birnin Jos ta aiki da malamai zuwa wasu kasashen Afirka cikin su har da jamhuriyar ta Nijar domin gabatar da wa'azin zaman lafiya albarkacin wannan watan. Saboda haka aka buƙaci shugabanni su kasance masu adalci don cire dukkan wani tunanin aikata muyagun ayyuka. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin al'ummar Najeriya da na sauran ƙasashe makwabta na daga cikin dalilan da suka sa hedkwatar ƙungiyar Izalatul Bidi'a wai kamatu suna bullo da wannan tsari na wa'azin haɗin gwiwar malaman waɗannan ƙasashe albarkacin watan Ramadan. Maudu'in da ke kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a haɗuwar ta bana shine batun zaman lafiya kamar yadda shugaban majalisar malaman jihar kebbi shak abdurrahman isa jega da ke bakuntar nijar domin wannan aiki ya bayyana mun ƙungiyar izala jama'atu izalat nabi da akamata sunna ita wannan ƙungiya mai hidikwata a jos wadda a shek muhammadu sani haya jingar ke shugabanci abinda ta sama gaba baicin tauhidi kira ga tauhidi da kira ga mutane su fahimci abinda ake ce ma ibada to abinda babban hadafinta zama lafiya da kuma yaƙi da ta'addanci kada a samu mutane suna yin abin da musulunci hane su kamar yadda nake nan niyami akwai wasu a cameroon akwai wasu a ghana akwai wasu a mali akwai wasu a togo akwai wasu a burkina akwai wasu a sudan akwai wasu a senegal akwai chadi wanzuwar zaman lafiya wani aiki ne da ke buƙatar gudunmuwar kowa saboda haka malamai ke ƙara jan hankulan jama'a su kasance masu biyayya a duk halin da suka tsinci kansu ciki sai dai fa wajibi ne ga shugabanni su kwatanta adalci domin samun kwanciyar hankali mai ɗorewa in ji magada annabawa al'umma su yi ɗa'a wa shugabanci su ba shugabannin su haɗin kai kada su yi musu tawaye banda zanga-zanga ko da mutum na neman hakki ga shugabanni ne to shi neme shi ta limana kuma banda rigima da jawo tashin hankali al'umma wadda a bayan wanda du'a shugaba to an azama shugaban nan shi adalci kuma ya ba su haƙƙinsu in ya ba su haƙƙinsu shi ko Allah zai mai mafita Allah madaukin sarki cewa ya ayyuhallazina amanu adi'ullaha wa adi'ur rasula wa ulul amri minkum shekaru akalla sha biyar kenan da kungiyar izalatul bid'a wai kamata sunna mai headquarter a jos ke aikewa da malamai zuwa sassan duniya a irin wannan lokaci na ramadan kuma a cewar ɗaya daga cikin masu masaukin baki a nan nishar shek suleiman mamman haɗuwar na kara samun karbuwa daga jama'a a kowace shekara to gaskiya alhamdulillahi muna amfana sosai lalle al'ummar musulmi na yamai sun karbi hannu abin hannu biyu saboda ga mutane an hau kujeri an zauna kuma ga wasu nan tsaitsaye to wannan yana nuna cewa an ba abin goyon baya sosai kuma muna fatan shekara duka a rika turo muna malami insha Allah in mun mutu waɗanda za su zo daga baya su ɗauka in Allah su. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. A jihar Anambra yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Obosi bayan wasu gungun 'yan daba sun buɗe wuta kan jama'a a wani bikin jana'iza a ƙarshen makon da ya wuce. Alphonsus Okoro gare ka. Har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Obosi da ke ƙaramar hukumar Idinbile ta Arewa ta jihar Anambra bayan wasu 'yan daba suka buɗe wuta kan jama'a a wani bikin jana'iza a ƙarshen makon da ya gabata. lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma da kuma raunata mutane da dama cikinsu har da mata masu juna biyu guda biyu kamar yadda Chiftan Ibo Kubiri, shugaban kungiyar tabbatar da ci gaban garin Obosi ya shaidawa muryar Amurka. The group two persons just near my house just about five minutes ago. Obosi is now in area. You just save yourself, protect yourself. That is all what we are here now doing. Ya ce ko minti biyar ba a yi ba da gungun 'yan daban suka wa mutane biyu fashe kusa da gidana. Yanzu komai ya rikice a garin Obosi. Abin da ake ciki yanzu shine kowa ya tsirar da kansa, kowa ya kare kansa. yanzu bayan jami'an rundunar 'yan sandan Najeriya reshen garin Obosi sun shaidawa manema labarai cewa kome ya lafa da kuma cewa sun cafke mutane 32 daga cikin waɗanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aikin. Na nemi sanin mai rundunar 'yan sandan jihar Anambra ke wajen kawo zaman lafiya a garin. Amma duk yunkurin samun Malam Haruna Muhammad mai magana da yawun rundunar ya faskara. Yanzu kuma akwai alamun cewa rikice-rikicen da suka addabi garin Obosi a 'yan shekarun nan na da matukar alaka da jayayyar shugabancin garin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To madalla a gaida Alphonsus, kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19 ga shiri na gaba. in ma ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin yake ci bisne da wata 'yan Najeriya kuma bari mu bar bakon mu ta gabatar da kanta da kanta. Sunana Cecilia Dama. Cecilia Dama daga ina ta zo Amerika? Ni uh, daga Plateau, Plateau State. A ina Plateau take? A Jos, Nigeria. To tun yaushe Cecilia ta zo nan Amerika? Ni na zo nan tun 1999 shekaran. 1999? Eh. Turka shi. Tun lokacin kike nan koko kin koma gida kika sake dawowa ne? A tun lokacin ina nan a Boston. Kuma da kika zo nan Boston kika kika fara zama har yanzu kuma nan kike eh har yanzu na na nan ban koma gida ba to me Cecilia ta zo America ko dai ta zo neman sauyin rayuwa ne a farko um, antina ne ina da wata antin da tana na nan da na zo na haɗu da ita kuma a zancen abin da zan fara makaranta so da na gama makaranta daga Najeriya so basically na zo America zan zan zauna da ita don rinka zuwan um, makaranta continue education wani irin wani matakin makaranta makarantar sakandare ko game da gaba da sakandare ko primary no makarantar gaba da secondary school watan jami'a kenan eh to kin jami'a nan ne ko ko dai kin yi a Najeriya ne kafin ki zo a a nan da na fara to nan kika fara nan kika kare kenan a nan na fara kuma amma dai ban kalmata ba ban kare ko ba har yanzu ina nan na abin ina makaranta dalilin da da ya sa haka na bi na abu na shigo business na bude restaurant so daga nan na din pausing tukuna so that don concentrating kafin idan idan komai da komai ya ya yiwu kuma zan iya koma in jin kalmasa. To yanzu tun 1999 shekarar 1999 kika fara wannan karatun har yanzu ki kare ba? <laughs> no so ba ba wannan bai kenan so no, na, na, na fara ba amma kuma na shine na ce na dan kika dan dakatar da shi eh na na dakata tukuna da na oh. samu na bude um, na bude shagon cin abinci so yanzu ina nan ina kan um, ina kan aiki kenan kafin amma dai zan iya koma in kalmasa to ashe mutum na iya dakatar da karatu a nan kwarai yes ko shekara nawa ne kuma sai sake komawa eh za ka iya sake komawa um, karatu kowane lokaci ne ba abin zai iya zai iya hanawa zaka iya magana da counselors naka ka iya cewa to ga abubuwan da kake so ka pursuing ko kuma sai kuma ka gama wannan zaka iya komawa ka je ah, ka koma ka kai karatu kuma to kin ce tun shekara 1999 kika zo eh. lokacin da aka fara siyasa kenan a Najeriya wurin shekara goma sha bakwai kenan yanzu eh. shekara nawa kika yi farkon shekara nawa kika yi karatun tukunna kafin ki ajiye shi ki jingine idan na calculate ina ji na yi shekara uku to to bayan shekara uku sai kika fara bude wurin wannan cin abinci da kika ce na ji kamar kin ce kin bude wurin cin abinci eh so bayan shekara uku na fara dai ketin ne tukuna daga gida so irin na dafa abinci ina kai idan akwai akwai fati ko kuma um, aure ko kuma graduation ko kuma um, baby shower abubuwa haka kafin tunda na bi na bi na duba na kan wai um, wannan yana biyan bukata sai na bi na fara kokarin zancen bude shagon cin abinci restaurant a Boston. Akwai 'yan Najeriya ne a Boston da suke bukukuwa har da za a baki kwangilan yin abincin ana buki? Yes, <laughs> a nan Boston muna nan da yawa. To. Akwai mu nan da yawa amma kuma sai ka gan su ah, inyamurai da kuma Yoruba sun fi yawa. So amma dai muna nan da yawa nan Boston. Har da Hausawa ma akwai su kenan tun daga gaci na kuma yi magana da an. Ok so mu ɗaya ne ba mu yawa a nan ba so most of the time da ni na na kula ne. mun da ah, muna jin hausa ko kuma hausawa in sun zo kwata-kwata killa su suna zuwa kawai um, akan yin zancen business amma wai su zo su zauna nan mm. kamar yana musu um, yana musu wahala eh so su sun fi so kawai su dai kawai su zo ok to sun zo sun gangari za su koma just kamar um, abin da mamana idan mm. ta zo <laughs> mm. tana shigowa daidai daga logan airport tana so ta koma don dalilin wai america ya yi mata shiru ainu a nigeria <laughs> a nigeria wato duk kawai abokanai sun santa so abokanai ma suna kira a'a to anti mintin na ki fa yaushe zaki zo yaushe zaki dawo yaushe zaki dawo so duk wannan da tana ji daga gurin su yana ne yana bata damuwa kuma balantana a nan america hmm. baka ma san neighbors naka ba shine tana ta ta ta mun bayani wai ai a nigeria duk uh, mutanen da suna zama a anguwa idan rana ɗaya ba su ganka ka fita ba za su zo su leka su zo su ce a aya lafiya. Eh lafiya. Amma nan ba ruwan kowa da kai. wallahi a nan ba ruwan kowa da kai ita karan kanta ma abun ya ta dame ta a da muke zama a wane ne na cikin gidan can wane ne na wannan gidan so bata san kowa da kowa a nan ba amma ina kan gya mata eh akwai mutane amma ta tashi da safe ba ta ganin kowa don kowa yana tashi da asusu ba a je aiki bara dawo kuma ce can da yamma ba da an dawo kuma sai a fara lura da yara kuma dan sai a tashi kuma a continue to Cecilia gaskiyan koro bayani amma lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba kin ci gaba Masu ware, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da wannan bakwar tamu. Yanzu a madadin ita bakwar tamu Cecilia Dama da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. a gaida ladan Ibrahim a yawa. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fara da sallama ne inda ya ce murya Amurka ku bana dama a matsayina na matashi mai shekaru ashirin domin in bayyana jin daɗi na dangane da alkawarin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi na sanya hannu akan dokar da za ta baiwa matasa damar tsayawa takara. Hakika mun ji daɗin wannan alkawari da ya yi mana muna fatan zai gaggawar cikawa. Sako daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Shi ma mu na gaba da sallama ya fara inda ya ce murya Amurka don Allah ku bani dama na jajantawa al'ummar garin Argungu da ke jihar Kebbi a bisa ibtila'i na rushewar gidaje da ya same su. Allah ya maida musu alkhairi. Saƙo daga Aminu Adamu Malam Madorin jihar Jigawa. Shi kuma sakon mu na gaba cewa ya samar da zaman lafiya ga al'ummar Libya shine dace da su maimakon gudanar da zaɓe ga 'yan ƙasar. Saƙo daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Hare-haren da ƙasar Isra'ila take kaiwa Falasɗina wanda ake samun asarar rayukan jama'a da dama wani abin takaici ne, musamman ma da duniya take kallon wannan lamari, amma ta yi gum ba tare da ta taka wa Isra'ila birki ba. Saƙo daga Sada Sa'idu Daura, sai kuma sakon na gaba da ya fito daga shehu adamu rajo wanda ke cewa neman shugaba buhari da ya ba da izinin a gurfanar da 'yan majalisun da aka samu da hannu cikin cushen kuɗi a kasafin kuɗin shekara ta 2016 da wata kotu ta yi hakan ya yi daidai kuma muna fata shugaba buharin zai yi hakan domin dai bai kamata ba a ce an samu masu yin doka da taka doka ba sai kuma sakonmu na karshe da ke cewa sauya shekara da sanato dina malaya yayi daga apc zuwa pdp bai zo da mamaki ba ganin yadda dangantakarsa da apc ta yi tsami a baya-bayan nan sako daga mansur almugumel lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. kasar zimbabwe za ta gudanar da zaɓe a ranar 30 ga watan yuli a karon farko da kasar da take kudancin afirka za ta yi zaɓe bayan lokacin da sojojin ƙasar suka yi waje da shugaban ƙasar robert mugabe a watan nuwamban bara shugaban ƙasar emerson mnangagwa ya shi ne ya ajiye ranar 30 ga watan yuli ta zama ranar zaɓen shugaban ƙasa da na wakilan majalisa da kuma zaɓen kansiloli Mnangagwa mai shekaru 75 da haihuwa wanda kuma ya taɓa zama mataimakin shugaban Mugabe. Shi ne zai jagoranci jam'iyya mai mulki ta Zanu PF ta fafata da babban jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change wanda Nelson Chamisa mai shekaru 40 da haihuwa yake mata jagora. Shugaba Mnangagwa ya yi alkawarin cewa za a gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. kuma ya miƙa gayyata ga masu sa ido daga ƙasashen waje su zo su duba yadda za a gudanar da zaɓen. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri. Da ya taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan Mr. Skip. Ni Hafsat dan mai so ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.